tun lokacin da aka soma samun tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a najeriya ake samun yara marayu waɗanda suka rasa gata matsalar wadda ta fara daga arewa maso gabascin najeriya yanzu ta game dukkanin arewacin kasar har ma da wasu sassa na kudanci waɗannan yaran a cewar masanin halayyar dan adam farfesa tukur muhammad baba rashin kula da su yana da illa a cikin al'umma a rayuwar yaro tarbiyya na farko a mu masana zamantakewan jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa goma akalla tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama don haka in yaro ya kasance bayi da wannan tarbiyyan kuma an kashe iyayensa a wasu halaye da babu jin daɗi yana iya tashi da raunin hali kuma ga al'umma babban hatsari ne yanzu kimanin shekara uku kenan da wani mai ayyukan jinƙai a sokoto umarun kwabo ee ya buɗa wata makaranta mai suna jarma uk academy wadda aka yi domin kulawa da marayu wadda yanzu haka take ɗauke da yaran da yawan su haura 160 da sittin da aka ɗauko daga jihohin borno da yobe da kuma wasu daga sokoto kuma yaran sun ce rayukansu sun inganta suna sunana Ƙwahiru Adam. Ina daga Borno State. Sanda nake gida lokacin da babu babana bana zuwa makaranta. Amma yanzu da na zo Sokoto State na samu wanda zai sa ni a makaranta. Kuma na zama kamar wanda yake da uba yana riƙe mu. Sunana Fatima Muhammad daga Yobe. Boko Haram ba su bari muna sallah mai daɗi. A nan kuma mun zo muna su walima mun ji daɗin sallan sosai. karatun boko ma muna yin program sosai muna jin daɗin ta. Kulawa da marayi abu ne mai mahimmancin gaske wanda shugabanni ke ta jawo hankulan jama'a a kai wanda mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya nuna buƙatar a kula da yi. Domin akwai marayu da yawa a faɗin ƙasar nan. Domin duk wanda ya kula da marayu akwai Abubakar da wannan aiki kuma a nan garin a nan ƙauyen a nan gidan Allah zai kawo rahama mai gwamnatin jihar sokoto tana bayar da gudunmawa wajen kula da marayun da ke wannan makaranta ta jarma uk academy abin da ya bada kwarin gwiwa ga wanda asasa makarantar ya kudurci ya kara ɗauko wasu marayu kamar yadda mai girma gwamna ya yi mana alƙawarin ayin wannan yaran da suka gama firamare in suka koma cikin wannan makarantar za mu ɗauko yan uwanmu na nan jihar sokoto waɗanda haɗarin bandit ya haɗa da su su mai gurbin waɗanda suka koma secondary school hukumar zakka da wakafi na cikin hukumomin da ke hidima ga marayu a najeriya a cewar shugabanta muhammad lawal mai doki wannan wani nauyi ne aka dauke musu ai ga yanzu idan har ba a yi komi ba kaga wasu za su kasance cikin tambele sannan kuma wasu za su kasance ba su ma san tarihin su ba amma yanzu wannan zai ba su natsuwa zai ba su ilimin qur'ani zai ba su ilimin hadisi zai ba su ilimin boko kuma za su san yadda rayuwa take tare da tarbiyya idan aka ci gaba da samun masu kulawa da marayu kamar wannan abin kan iya kawar da duk wata matsala da ake ganin rashin kula da su kan iya haifarwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya